mesmo. fim ba sai ka yi rijista ba fim ba sai ka yi rijista ba ga muna muna aikin fim din da mutane kowa na a ciki kanan ne ban yi rijista ba fim ba sai ka yi rijista ba karya banza magana wofi fim ba sai ka yi rijista ba gashi nan ina aiki nawa ina a cikin atin haka sannan kuma ga sauran jama'a

na ce ba zan yi rajista ba na ce ba zan yi rajista ba ba zan yi rajista ba ba zan yi rajista ba ba zan yi rajista ba yana bayan mai shinkulu kuma fim ba zan kuma daina ba na ce ba zan yi rajista ni dai ba zan yi rajista ba sannan fim ba zan daina ba na ce ba zan yi rajista an ce ba zan yi rajista ba zan yi ba ba kuma fim din ba zan dena ba na ce ba zan yi rubuta kani wood ba zan dena ba na ce ba zan yi rubuta ba mu dai ba za mu rijista ba mun ce ba zan yi rijista ba da ba zan yi rijista ba akwai ba zan yi rijista ba mu dai ba zan yi rijista ba fim din kuma ba za mu daina ba sannan ba za mu yi rijista ba mu dai ba za mu yi rijista ba akwai maganan banza wofi kowa yake sa da Allah inda kowa ya tsaya jiya ba mai hoton abin ko akwai saboda ka samu akwai suna kwamfuta na saddauna ai shi nake kira fim ba sai da rijista saddauna kai na saddauna ci gaba Thank you. wajen mai gani ne to ga ka gaba ba me za ka ce a wacce ne ya aka yi to ga ka gawa ga mu ga ala yawa ba hannu wani kato ba hannu ala wani ya rasa ga mu ga allah ba sarki ya za mu yi brief muna jin ka ah, ai mutane suna eh, tsaye a baya daga sama na da kuma ma'aikatan lafiya eh ah, suka zaɓo mutum biyu suna zuba musu ya yashi a samu rijista already already kun fito da preferably so after that on, on action kin zaɓo mutum biyu kuna zuwa mutum Mu dai ba za mu rijista ba mun ce ba zan yi rijista ba. Da ba zan yi rijista ba. Akwai ba zan yi rijista ba. Mu dai ba zan yi rijista ba. Fim din kuma ba za mu daina ba sannan ba za mu yi rijista ba. Mu dai ba za mu yi rijista ba. Akwai maganan banza wofi. <laughs>